kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan zaɓe na shugaban ƙasa da sanatoci da 'yan majalisar tarayya wanda aka yi ranar 23 ga watan biyu shekara ta 2019 a wannan jiha ta mu ta kano da ma ƙasa gaba ke zaɓe muka iya cewa mafiya yawa an yi shi a wannan jiha lafiya an gama lafiya kuma musamman mu 'yan jama'iyyar pdp ga irin abubuwan da suka faru na rashin jin daɗi amma na fatan mutane za su kwantar da hankalinsu domin za mu ɗauki matakai a guraren da ya kamata wanda doka ta tanada ina son jawo hankalinmu da cewar zaman lafiya shi fi komai mahimmanci kada wani ya ce zai ɗauki doka a hannunsa a wannan lokaci saboda wannan zaɓe muna fata mutane za su ci gaba da abubuwan da ya kamata su yi na shirye-shiryen zaɓe na gwamna da 'yan majalisar jiha wanda muke sa rai shi ma nan da lokaci kaɗan za a gudanar da shi a wannan jiha da ma ƙasa gaba ke ɗaya a zaben shugaban ƙasa muna ganin sakamako yana ta fitowa daga jihohi yadda zaɓuɓɓuka suke tafiya waɗanda kamar inda aka zata wasu jihohin na apc ne wasu jihohin na pdp allah kaɗai san abin da zai iya faruwa a ƙarshe muna jawo hankalin 'yan jam'iyyar pdp a jihar kano da su tabbatar da cewar duk abin da ya faru na nasara ko rashin nasara allah ya sawaƙe da su ɗauki doka a hannunsu na yin abubuwa marasa kyau kai ko da ma abubuwa na nuna murna saboda mun ga irin abin da ya faru a wannan jiha da ma ƙasa ki ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya inda matasa garin murna suka je suka yi ta haɗari suna kashe kansu suna jiwa kansu ciwo suna jiwa waɗansu ciwo mun ga iya waɗansu zaɓuɓɓuka da aka yi yadda mutane aka je aka kona dukiyoyi na al'umma da gidaje da sauransu wani ma gidan da aka kona masa shi kenan yake da shi wannan muna fata idan allah ya sa sakamako ya fito kowa zai karbe shi ta hanyar da ya kamata nan da za a tabbatar da zaman lafiya muna fata abokan hamayya jama'iyu na hamayya su ma za su tsawatar da magoya bayan su domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha muna addu'a allah ya gaba da bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar kano da najeriya ga baki daya kuma ya bamu nasara na zaɓaɓɓuka da za su taso a wannan jiha jama'a assalamu alaikum